As I look at you, I see some children that certainly are malnourished. As I look at you, I see some people with conjunctivitis in their eyes. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Daura Tuwari kenan ke cewa, na lura cewa da yawa daga cikin ku yara ƙanana na fama da karancin abinci mai gina jiki. Na lura cewa da yawa daga cikin ku na fama da ciwon ido. Za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun takaita wannan ciwon ido daga Yaɗuwa tsakanin ku. Ke jawabi ga mutane 275 na 'yan gudun hijira da sojojin Najeriya suka ceto daga dazuzzukan Sambisa a sansanin Malkohi na Yola fadar jihar Adamawa da kuma hukumar kai ɗokin gaggawa na ƙasa wato nema tare da taimakon likitoci kwararru a fannoni daban-daban ne ke aiki kafada da kafada domin kulawa da 'yan gudun hijiran a kokari da ake yi na ba su kyakkyawar kulawa kafin sake haɗe su da iyalansu sai dai ziyarar kaddamar da tawagar hukumar kai dokin gaggawa na ƙasa nema karkashin darakta janar ɗanta alhaji sani sidi zuwa sansanin 'yan gudun hijira na malkohi da ke yola fadar jihar adamawan ya gamu da fushin ɗaruruwan 'yan gudun hijiran da suka jima a sansanin waɗanda ke neman a mai da su gidajensu amma ba su da sukunin komawa gida domin shiryawa shekarar daminar bana. matsala mu ba tafiya zuwa gida ne mu talkoki ne muka rage nan masu karɓar kuɗi gwamnati sun sun tafi tafi gidan sun bar mu a kam. Ke mu kuma ba makarantu. An diba wayansu sun tafi makaranta a mashauran kankana na na mu yi wata ɗaya yanzu ba mu taba samu sabulu wanka ba sai muna tafiya bara kamar mata makeri muna bara ana muna ana ana ba mu sire biyar muna wanka da shi Director General na hukumar kai dokin gaggawa Alhaji Sani Sidi da yake jawabi ga yan gudun hijiran ya nemi su baiwa jami'ansa da kuma kungiyoyin sa kai haɗin kai yayin da suke zaman gudun hijira za a yi mata sutura saboda ku samu kuna canza tufafin da kuke sakawa mu za mu biya telolin za su yi muku ɗinki da mata da na yara sannan akwai likitoci da muka zo da su yanzu da magunguna da masu malaria daga yanzu za su fara duba kuwa bincike da na gudanar ya nuna cewa kwanaki hudu da isowar mata da yara ƙanana biyar sansanin 'yan gudun hijira na malkohi da ke yola fadar jihar adamawan wasu daga cikin su sun fara kokawa da karancin abinci kamar yadda wannan baiwar allah ta shaida mini eh to alhamdulillah amma muna da matsala guda ɗaya har yanzu ta fannin abinci din ya dan kasa mana eh kamar jiya da yamma ma akwai ɗakuna sun kai mutane sama da arba'in wanda ba su samu abinci sun ci ba sun kwana haka wani abin da ya ja hankalin jama'a musamman 'yan jaridu shine lokacin da malama aisha to abbas ba su ma san an kaddamar da zabubukan tarayya da kuma na jihohi ba har ma ba mu an yi zabe da sabobin gwamna da shugaban kasa sun hau mulki ba muna jeji kamar dabbobi amma mun gode muku da Allah ya baku nasara Allah Allah ya kara muku. Kididdiga ya nuna daga cikin mutane 275 da ke sansanin yan gudun hijira na Malkohi da ke yola fadar jihar Adamawa, mata 30 na da juna biyu, 21 na kayarwa, sannan kuma yara 31 ne ba sa tare da iyayensu. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.